governments are furtively planning rigging techniques by building and creating fears among the leadership of most Nigerian independent institutions. Shugaban babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya APC Chief BC Akande ya zargi jam'iyyar PDP da gwamnatin PDP da cewa suna shirin tafka magudin zaɓe da dabara ta hanyar ba da cin hanci da tsoratarwa ga wasu shugabannin cibiyoyi masu zaman kansu. Chief BC Akande ya yi wannan zargi ne a zauren taron Civic Center gabata da ke birnin Ibadan a lokacin taron dandalin gwamnonin jam'iyyar APC a jiya Litinin Chief BC Akande ya kara da cewa We are gathered here today to find a way of nourishing ideas towards bringing a revolutionary change without violence. shugaban na jam'iyyar apc na riko na ƙasa bc akande ya ƙara da cewa sun taru ne domin nemo wata hanya ta yin canji da juyin juyi hali a najeriya ba tare da tarzoma ba shi ko mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna mustapha ya ce idan sojojin najeriya suna da isassun makamai to su kama 'yan ƙungiyar boko haram idan ce sojojin nan suna da makaman da suka fi na yan boko haram to sai su kama su ko kuma sai hana su shiga dimar ita ce ba su da makaman da suke da su in gwamnatin tarayya ta ce suna da makamai wanda isa na wannan din to watakila makaman da yake hannun jami'an wata watakila ba su aiki to amma kamar yadda suka faɗa tana aiki in akwai makaman nan kuma tana aiki babu yadda za a shiga mutane da rana da dare su shiga su kona gari su fita lafiya to amma ana ganin ba a san su yan boko haram din ba kuma cikin al'umma suke ko ya ga maka ba san su ba ba san mutanen boko haram ba wanda zai ce maka bai san su ba a ah, idan mutanen da eh, suke sojojin da suke aiki a cikin samu ba suna kama su akwai wanda kama su wanda suna cikin suna cikin jami'an tsaro ko kun san su in an kama in an kama mutum a inda yake zuwa zai kashe mutum da yanka mutum kwarar dan bufar ai za ta so shiga shi na shi a gaban ka a lokacin da mutanen gari gari suka ga cewa ba su yarda da su a cikin gari ba sun sun kore su daga cikin gari ba su koma jeji so me yasa soji ba su bisa jeji ba me yasa ba za a dinga fada cikin jeji nan da muke da shi gaba daya ba daga adamawa ka wuce goza ka zo banki ka tafi ngala ka zo ka wuce abadan har zuwa boda din Niger Cameroon sha tana kilomita kusan bakwai babu soja dubu a cikin wannan a wannan tsakiyar gaba daya da ta hana mutane wasu ma shigowa cikin Najeriya idan ma za su zo taimaka ma yaran nan bare ka ce wasu za su hana su shiga mu ci gaba da abin da muke a cikin nan so ni inda nake gaya maka da ni a Borno nake zama yanzu kana ganin cewa gwamnatin tarayya ta kasa kenan ta tunda tace bata tace bata kansa ba gashi muna jiran ta ta kai mutane ta kai zabe makami mutane su ta ci gaba da wannan akwai wasu kafafen labarai da ke nuna cewa ana son a kafa kantoman soja a jihar Borno menene matsayin gwamnatin jihar Borno a game da wannan a wannan maganar banza ce ake ta maganar ce ai wannan babu maganar demokradiyya a cikin demokradiyya akwai lokacin da akwai yanda za a soke gwamnati da mutanensa babu yanda za ka ce ka zage goma muna cikin sarrafa emergency amma yanzu da muke magana ai ba mu ne gwamnati sojoji su ne gwamnati a Borno mu ko ba kallon su muke ba duk abin da suke so muna ba su amma ka zo ka ce za ka soke ba za ka kawo fiye da wanda yake zo ne ga maka abin da yake faruwa mun ga su ga abin da ke faruwa mun ga matsayin da mutanen suke duk kuma sun sani so in ka zo ka ce wai kana magana wannan wannan ba cikin demokradiyya bane to yaya kuke ji a game da doka ta ɓaci a jihar Borno doka ta ɓaci wata ce doka ce wanda aka sa don saboda abubuwan da muke fuskanta a jihar Borno mun nuna musu duk inda mutanen suke su je su kama su a tsaye da wannan ba faɗa so doka ta ɓaci ta zama dole kana ganin idan wannan rikici ya ci gaba za a yi zaɓe a shekarar 2015 a can jihar Borno a ya ba za a yi zaɓe ba ba jami'an tsaro suna nan a zaune ba dole suna nan kuma suka ce wasu na da makamin da za su cire wanda na su cire su sun san inda suke mun san inda suke a cikin wata da gwamnonin da sun ka halarci taron na yini daya har da mai girma sarkin yamman Sokoto Dr. Aliyu Magatakarda Wamako da gwamnan jihar Adamawa Murtala Unyako da gwamnan jihar Kano Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso da Janaral Muhammadu Buhari da dai sauransu Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya